Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum kamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata sha tara ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jawabin buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi ya yi shaidan cewa begen kasar koriya ta arewa na kera makaman nukiliya shine babban kalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu sannan kuma an sansuci ta kasar yammar ta fito ta yi allah wadai da ke ta hakin bil'adama da ake yi a jihar rakin da ke yammacin kasarta ko da yake ta ki fitowa ta caccaki jami'an tsaron kasar da ake zargin cewa suna gudanar da kisan kiyashi zirga-zirgar jiragen saman fasinja na cikin gida da na kasashen waje kuma sun tsaya cik a auckland babban birnin kasar new zealand a yau talata a yayin da kasar take kokarin ganin yadda za ta magance karancin mai da take fuskanta to allah ya kyauta a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne shugaba muhammadu buhari zai yi jawabi a zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york a taron majalisar karo na 72 Bayan haka za ku je tattaunawar da shugabannin matasa suka yi a ofishin sashen Hausa na murya Amurka a birnin tarayya Abuja game da rikicin kabilancin da ke faruwa a ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan taron shekara-shekara da ƙungiyar jami'o'in yammacin Afirka ke gudanarwa yanzu haka a birnin Yamai. Kamar kuma yadda muka saba yau ma za mu kawo muku shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum sauraro ga kuma cikakkun labaran. Yau Talata babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya tare da sauran shugabannin ƙasashen duniya ciki har da shugaba Donald Trump na Amurka da kuma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. A jawabin buɗe taron da ya gabatar Antonio Guterres ya yaka shaidin cewa begen ƙasar Koriya ta Arewa na ƙera makaman nukiliya shine babban ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu ya ce yaduwar muggan makamai suna haddasa babban hatsari sakataren na majalisar ɗinkin duniya wanda a watan janairu ya ɗare kan wannan mukami ya kuma bayyana barazana da sauran ƙalubalen da duniya take fama da su da ya buƙaci da ya ce ana buƙatar a haɗa kai domin magance su. ɗazu-ɗazun nan shugaban amurka donald trump ya kammala gabatar da nasa jawaban bayan labaran duniya abokin aikin musar fila hashin gumel wanda a halin yanzu yake birnin new york zai mana bayanin wasu daga cikin abubuwan da shugaban na amurka ya taɓo haka kuma kamar yadda kuka ji bayani da farko ana sa ran shi ma shugaban najeriya muhammadu buhari a yau zai gabatar da nasa jawabin. An san Suci ta ƙasar Myanmar ta yi Allah wadai da keta haƙƙin bil'adama da ake yi a jihar Rakhine da ke yammacin ƙasar, inda tarzomar da aka yi ta tilastawa fiye da musulmin Rohingya dubu ɗari hudu arcewa zuwa ƙasar Bangaladesh makwabciyar Myanmar a 'yan makonnin da suka shige. A jawabin da ta gabatar daga babban birnin ƙasar a yau Talata, jawabin da aka daɗe ana jira, an san Suci ta wato ta ƙi ta dorawa jami'an tsaron ƙasar laifin. wanda ake zargi da laifin gudanar da kisan kiyashi a kan 'yan rohingya an caccaki an san suci a saboda ƙyan fitowa ta yi allah wadai da wannan al'amari a saboda sukan da ƙasashen duniya suka yi daga kausan harshe ya sa ta soke halarta babban taron majalisar ɗinkin duniya duk da haka ta dage akan cewa zarge zarge da aka yi sun ta'allaka ne akan kwararen shaidu kafin a ɗauki wani mataki. a halin da ake ciki kuma kasar indiya ta ce tana da bayanan sirri da suka danganta 'yan gudun hijirar rohingya da kungiyar 'yan yakin sa kan kasar pakistan da suke cikin indiya saboda haka tana da hujjar kura 'yan gudun hijirar dubu arba'in da suka shiga kasar cikin shekaru biyar da suka shige jami'an majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi allah da wannan matakin ko kuma shirye-shiryen da indiya take yi na kore 'yan gudun hijira a lokacin da dubban mutane suka arce musguna musu da ake yi a ƙasar miyama ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kimamin jiragen saman fasinjan wato na zirga-zirgar cikin gida da na kasashen waje 36 ne aka soke tashin su ko kuma zirga-zirgansu daga filin saukar jiragen saman birnin auckland na ƙasar new zealand a yau talata a yayin da ƙasar take ƙoƙarin gani yadda za ta magance karancin mai da ta mako guda tana fama da shi tun lokacin da babban bututun jigilar mai ya huje ƙasar ta yi hasarar samun kimamin kashi saba'in daga cikin 100 na man da ake ɗurawa jiragen sama kamfanin da ya mallaki wannan bututu ya ce sai makon gobe idan allah ya kai mu za a kammala gyara bututun Firaministan kasar Bill English ya ce an buƙaci tankokin mayakan ruwa da manyan motocin rundunar sojan kasar su yi jigilar mai domin samun sauƙin karancin man kuma ya yi kira ga wakilan majalisar dokokin kasar da jama'a da su dina yin tafiye-tafiyen da ba su zama wajibi ba har sai an magance wannan matsala ta karancin mai. mahaukaciyar guguwar teku maria ta afkawa tsibirin dominica cikin dare bayan guguwar ta ƙara ƙarfi zuwa maki na biyar al'amarin da ya haddasa ambaliyar ruwa da ke jawo barazana ga rayukan mutane Prime Minister tsibirin roosevelt secret ya rubuta a shafinsa na twitter cewa za su buƙaci taimakon tunkarar wannan matsalar cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta amurka da sanyin safiyar yau talata ta ce mahaukaciyar guguwar teku mariya tana tafa da karfin iskar da ke juyawa kilomita 250 cikin sa'a guda sannan a hankali guguwar ta fara matsawa daga dominican to amma a abin takaici shine mahaukaciyar guguwa mariya tana yin barna a tsibirin da mahaukaciyar guguwar teku ta ama ta yi barna kimanin mako guda ko kuma kwanaki goma da suka shige. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kamar yadda kuka ji a kanan labarai a kuma cikin labaran duniya a yau ne aka buɗe babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york da ke nan amurka kuma shugaban najeriya muhammadu buhari shi ma ya samu halartar wannan taron kuma ana sa rai a yau zai gabatar da jawabi a wannan zauren na majalisar ɗinkin duniya abokin aiki na sarfila hashim gumel shi ne ya samu halartar wannan taron kuma kai tsaye ina tare da shi zai bayyana mana halin da ake ciki yanzu haka. Malam Sarfilu ko kana ji na? Malam Sarfilu Hashim Gumal kana tare da mu? To ga dukkan alama dai ana ta injiniyoyinmu suna ta kokari su sami sarfil hashin gumal da ke birnin New York yanzu haka yana tattara mana bayanan abubuwan da suke faruwa mun same shi ina gani yanzu. Sarfil hashin gumal kana tare da mu? Maryam ina tare da ku. To madalla ya birnin New York ɗin. a birnin new york ga shi nan ya cika ba tsil za a ce yadda kamar yadda kika sani dai a yau yanzu haka an buɗe babban taron majalisar ɗinkin duniya eh. da ake gudanarwa kuma shugabanni sun fara jawabansu eh. duk da yake dai yanzu ba a zo kan shugaba muhammadu buhari ba eh, a yau ne amma zai yi tabbas yau zai yi bayani yau zai in an jima kaɗan nan da awa ɗaya na sun tabbas zai yi jawabi wato yanzu dai haka dai a wato da aka buɗe taron shi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shine ne buɗe taron inda ya yi jawabinsa bayan da ya gama jawabin eh. shi kuma shugaba donald trump ya biyo bayansa shi ma ya nasa jawabin to da farko dai jawabin da muke tsammani daga gurin shi shugaba najeriya muhammadu buhari shi ne zai zo zai yi batu zai bayani akan nasarorin da ake samu a najeriya akan yaki da hanci da rashawa da kuma ta fannin tsaro fannin tsaro inda zai nemi shugabannin kasashen duniya su taimaka masa a yakin da yake yi da cin hanci da rashawa tunda kin san dole an kwaso kuɗi kasashe ake kawowa a zo a zuba su a bankuna eh, to zai amfani da wannan damar zai nuna ci gaban da yake samu da kuma yadda kasashen za su taimaka wa najeriya ta maido da kuɗaɗen da aka sace hmm. a bangaren tsaro kuma zai bayanin yadda ake ya a kare tsakanin da boko haram duk da yake cewa an kare boko haram amma akwai saura zai yi wa majalisar ɗinkin duniya bayanin cewar ya ake ciki mai ake ciki game da wannan batun su hmm. sai kuma batun tsaro da yake faruwa a yanzu na biyafara na eh. masu neman ballewa daga najeriya ba su kasar su da yake da rundunar sojan kasar ta ayyana su a matsayin ƙungiyar ta'addanci hmm. to muna sa ran za mu ji wani abu akan wannan ga jawabin na shugaba muhammadu buhari To Sarfila batun tattalin arziki fa ko akwai wani abu da ake sa ran shugaba zai yi magana game da tattalin arzikin Najeriya? Tabbas abin da zai yi shine zai yi bayanin cewar akan tsaro kamar tsaro da na faɗa miki tsaro shi na ɗaya daga cikin abin da yake saka masu hasa hannun jari suke tsoron zuwa Najeriya su saka. To hmm. zai kwantar musu da hankali ta nuna musu cewa sun yi aiki sosai tukuru ga nasarorin da aka samu. da su zo Najeriya su zuba hannun jari idan sun zo sun zuba za su samu riba kuma hankali kwance ba tare da dajin wani hankali ba. Hmm. To ana sa ran zai yi bayani akan halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki wanda aka ce ya fita daga eh, koma bayan da ya shiga shekaru da yawa da suka gabata? Eh, tabbas zai muna sa ran zai yi bayani akan haka zai nuna mana cewar me ake ciki kuma ya tattalin arzikin Najeriya yake duk da yake da cewar yanzu mai ya dan fara tasowa to za mu ji. To abin da ba mu tabbatar ba shine zai magana akan magana tattalin arzikin zai haɗo maganar noma da ake a Najeriya wani mm. nasarori aka samu to shine ba mu tabbatar ba amma muna nan muna sauraron mu ji mu ji abin da zai faɗa a jawabin nasa. To a gurguje ka dan ambaci cewa shugaba Trump shi ma ya bayani ko za ka gaya mana kaɗan daga cikin abin da ya faɗi? wato shugaba Trump abin da ake zato zai yi magana shine ya magana tabbas na farko shine a kokarinsa na ware Amurka daga kan daga sauran kasashen duniya wato wannan abu da yake faɗa cewa a sa amurka a farko Yayi bayani a kan wannan ya nuna cewa amurka tana fita tana yi wa sauran kasashe ayyukan da ita ba ta yi wa kanta ko ba a saka mata To Malam Sarfilu za mu dakatar da kai nan wuraren sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za mu waiwaye ka mu ji ƙarin bayani lokaci ya ɗaga mana hannu yanzu mun gode. To to madalla. Yawwa. To a gaida Sarfila Hashim Gumel da ke birnin New York yanzu haka inda ake gudanar da taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya. Ofishin sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin tarayya Abuja ya shirya wani zama da shugabannin matasan Arewa da na kabilar ibo da na Yarbawa a ƙarƙashin jagorancin abokin aiki na Sahabu Imam Aliyu. don nazarin yadda za a warware rikicin ƙasar da wato rikicin da ƙasar ke fuskanta yanzu haka daga abuja ga madina dauda nan yanzu za a bi tunan gaskiya duk wadda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai saboda amma sai ka dan gwamna ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka zo ba za ka yi magana ba to duk matakin da sun dauka a kan cewa kungiya ipop bai kamata abinta ta dinga ci gaba da ayyukanta sun haramta ta ya ta eh, eh. eh da an samu an samu zaman lafiya sosai Steve Nkem Anyaka ɗaya daga cikin shugabannin matasan ƙabilar Igbo kenan yake yaba matakin haramta ƙungiyar IPOB ta 'yan aware da gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasan suka ɗauka. Ya yi wannan yabon ne a lokacin da yake magana cikin wani shiri na musamman da wannan tasha ta shirya a Abuja a yunkurin neman bakin zaren warware rikici da ƙasar take fuskanta. Yarima Shatima, shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan Arewa, ya ce sun gano makwancin Nnamdi cewa so yake ya tada fitina da zarar suka ga abin da ya fara aukuwa a aba. A guguje muka je Kano muka yi emergency world press conference ina ji kuna da labari ni ne ce da wannan zama muka yi magana akan cewa kar a mai da martani akan abin da ya faru na shi na ga wasu sa ce su ma mu muka haɗa wannan malafin muka ce su sa a yamurai su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yarda taɓa yamurai ba mazauna arewa su zauna lafiya ba matsala kuma hakan ya haifo alheri gwamnati ma ta yaba mana kan wannan abu kuma sun yi bayani masu da sun yaba mana wannan aikin mu ne a tasa gudumawa aziz olasunbo saka ya aza laifin irin goyon bayan da nnamdi kano yake samu kan rashin ayyukan yi na gani shi na da kalo wani ya tara da suka wannan abubuwa da suka bin shi dinnan gaskiya suna da aiki ne aiki ne na gan babu da suna da aikin yi ne ba za su bi wannan saboda wanda cikin suna ina cikin yamarin mana da abokana da an muka yi magana da su ce ba ruwansu da wannan biafran zaman lafiya fi madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar jami'o'in Afirka ta yamma a Wawu na gudanar da taronta na shekara-shekara a birnin Yamai na can jamhuriyar Nijar ɗin don nazarin gudunmuwar da jami'o'i za su bayar wajen ɗaukar matakan inganta rayuwa al'ummomin yankin wanda ya danganci abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙudurta. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Samar da ci gaba mai ɗorewa domin inganta rayuwar al'ummomin yankin Afirka ta yamma daidai da ƙudirin Majalisar Ɗinkin Duniya shine jigon maudu'in da masana za su baje a yayin wannan taro na shekara-shekara wanda ƙungiyar jami'o'in Afirka ta yamma Association of West African Universities a WAU ta shirya. Shugaban jami'ar Ilori Profesa Abdulganiu Hambali bugo da ƙari shugaban kungiyar jami'o'i ta awau ya yi ƙarin bayani a kan manufar wannan haɗuwa eh, kaga bayan da mutum zai rayuwa in ba kwanci hankali a jami'o'i kuma akwai bangare da yawa da suke bincike wajen rayuwa da kuma zaman lafiya eh, a cikin mutane in ka duba akwai tashi hankali a duniya ko'ina a yin ba da ilimi ya zamanto jami'oyi sun kusance sun hada kai mutane ba za ga zaman lafiya zai zama problem you know magana lafiya da magana road da sauransu ko mai rayuwa mutum and ilimi ya taba so siyasa muka sa wannan taruwa wannan shine karo na biyar da jami'o'in kasashen afirka ta yamma ke hallara a zauren taro guda tun bayan kakuwar kungiyar awau a shekarar 2011 saboda haka shugaban jami'ar abdulmumuni ta mai profesa habibu abarshi ke kallon irin wannan haduwa a matsayin ta karawa wa juna sani kun san ba iya samun eh, a dace bisa ga abubuwa da yawa matsaloli da a gare mu sai in mun haɗu gaba ɗaya wani ya taimaka ma wani ga abin da ya kware bisa gare shi kuma wancan ya taimaka ma wani shine hulɗar da muka so ta girma da bunƙasa tsakaninmu kun san yanzu eh, duk ƙasashen da aka gare mu na nan a yanki na afirka ta yamma ba mu da haɗi kwarai eh, mai ƙarfafa mu shi ko kun san sai an haɗu na aka samu ƙarfin da za a iya a tallafa ma juna a samu a ciwo kanu waɗansu matsaloli. Bullo da shawarwari masu alfano ga shirin ciyar da kasashen Afirka ta yamma gaba shine abin da ma'ikanta ke fatan samu daga masanan da ke halartar wannan taro in shi ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu abin da gwamnatoci musamman gwamnatin Nijar ke jira shine idan sun kare su gabatar mana da dami-dami suka tattauna wani irin shawarwari suka bada inda su a tunaninsu idan gwamnatoci suka bi su za su cimma buri muna jiran wannan kundi wani za su gabatarwa a ƙarshen taron su mu kuma ɗauke shi mai nazarin shi karancin kudaden gudanarwa na daga cikin kalubalen da ke gaban jami'o'in afirka a yau dalili kenan da kungiyar awawo ta ce taron na mai zai dubi wannan matsala don tantance shawarar da za a gabatarwa gwamnatoci a gobe laraba taron ke kammala sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon a nan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. cikin watan agustan da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita na ƙasa da ƙasa a jihar Legas da nufin gano bakin zaren inganta ƙananan masana'antu a ƙasashen afirka taron da ya samu halartar ƙwararru a fannin kasuwanci da aikin noma haka kuma an gudanar da wani babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya a jihar da magarantar jamhuriyar nijar da farko dai ga wakilin murya amurka babangida jibrin da bayani kan taron da aka gudanar a Legas. taron na samun halartar wakilai daga jihohin najeriya daban-daban da ma wasu kasashen nahiyar afirka injiniya awal ibrahim bununu da ke wakiltar shugaban kungiyar masu kananan masana'antu ta najeriya ya mun ƙarin haske game da mahimmancin wannan taro a takaice dai taro ne da gwamnati su kungiyoyi masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu a cewa a najeriya muna da kaza muna da karfi muna da arzikin gona za mu iya dogara da kanmu a harkar gona a harkar masana'antu amma duka wayannan abubuwa a takardu suke na gwamnati abubuwan nan ba su zo sun aiwatu a ƙasa an ga yadda muka zama lalle mun fara ɗaukan hanyar rashin raguwa da dogaro daga man fetur ba to sai aka ce ai wannan taron shin mu masu gwamnati ta ce to mu mu zo mu taro mu yi bayani menene bukatunmu me muke son gwamnati ta yi kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi saboda kar kowa ya zauna akan laifinsa yana ganin laifin wani tsakanin gwamnati da kuma shirin masu zaman kansu saboda haka mun zo ne mu tattauna wayannan matsaloli ya za a yi a dogara da kai din a koma a koma a fito daga dogaro daga danyen man fetur a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da shauransu Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka da ke kasar Ghana ya mun karin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa iri domin ciyar da al'umma. idan ka lura a afirka gaba daya muna da matsala na inganta harkar noma kuma kashi 60 cikin 100 na mutanen ta harkar noma suke cin abincin su amma in ka kalli kuma abinda ake samu na arzikin kasa bai kai bai fi kashi 25 ba saboda haka ya za a gyara kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za ka yi ina waɗannan mutanen za su samu abinci Daya daga cikin hanyoyin da zaka bi ka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology amfani da wata halitta ko tsire ce ko bacteria kwayar halittar bacteria ko ko dabba ko ma mutum kai amfani da kwayar zarar da salta ka fitar da wani abu da zai amfani ka a bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata wani abinci ko kuma akwai wani wani magana iso da zaka sa zama cewa banda kayan gina jiki irin su protein da carbohydrate da muka sani to zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology ana sa ran taron dai zai fito da hanyoyin da gwamnatoci da masu ƙananan masana'antu za su bi domin ci gaban ƙasashen baki ɗaya. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar inda aka guna da babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya. Ga wakiliyar murya Amurka Tamar bayar da ƙarin bayani. Kungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a kasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa Maradi da da magaran a nan jihar da magaran. Abdu Nino wanda ake ce ma jango shugaban kungiyar manoma ne da makiyaya na kasa. Su kuma waɗannan manoma da makiyaya da yake su ne suke ba su samu aka tsara su yadda ya kamata ba duk abun da zai faru in dai na abun da bashi da kyau ne su ne za su fi kowa shan wahala kenan mu haɗa su mu tara su mu gani yaya za su samu su zamna lafiya su rashin zaman lafiya ba abu ba ne mai kyau mun gani da idanunmu in ana tare kakan da an kai duka ba a risa ɗan rikici kaɗan wannan rikicin in ya faru yaya za a gera shi ba a kashe wani ba kuma ba a zub da jini ba kullum in za ce in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zub da jini to har yanzu a cikin mu a Niger muna gani wannan kamar koma baya ne a gare mu. Muhimmin abu don kauce ma rigingimu shine a haɗa ƙarfi da karfi in ji ga jangon. Idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wanene ne a ciki. A yanzu da inda muka taru a nan mu misalin gungu hudu ne akwai gwamnati akwai sarakan gargajiya akwai ƙungiyoyin manoma da makiyaya akwai kuma ita wannan ƙungiyar. wanda ta haɗa noma da kiwo kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai ɗauki niyya gerar da ke iya kawowa game da zaman lafiya wakilin murya amurka kenan tamar bari kan taron da aka gudanar na manoma da makiyaya a jamhuriyar nijar masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan murya Amurka da suka taimaka wajen kawo muku shirin, baban gidan Jibrin na Lagos da Tamar Abari ta da Magaran, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakon farko ya fito ne daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Ya ce salamu alaikum VOA. Janye yajin aikin da malaman jami'o'in asu suka yi abin abin a yaba musu ne. Da fatan gwamnatin Najeriya ta cika musu alkawalin yarjejeniyar da suka kulla. Sai sako na gaba ya ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Hakika a wannan makon ne jihar mu ta Katsina ke cika shekara talatin da samun 'yancin kai na jiha. Kuma hakika an samu ci gaba sosai. To amma sai dai har yanzu akwai sauran rana a kaba domin yanzu haka akwai inda ma bai san ana wani mulki mai kyau ko mai son canza rayuwar al'ummar jihar katsina ba sako daga abba sa'ad mahuta sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga ado salati goma ga annabi rijau da bashir kansila mai tukunya dirin daji da abubakar sadiq belal da abubakar abubuwa kankara suka ce salam voa hausa don allah ku faɗa ma shugabanninmu na jihar neja cewa ya kamata su gyara hanyar rijau zuwa kwanta gora. matukar dai suna son su samu bakin yi rijawa kamfen a 2019 salam voa hausa a yau muna fatan allah ya sa babban taron kolin majalisar ɗinkin duniya da shugabannin ƙasashen duniya ke gudanarwa a birnin new york na ƙasar amurka ya zamanto mai amfani ga ƙasashen duniya baki ɗaya ba taron shan shayi a watse ba sako daga adamu habu umar enyanga ƙaramar hukumar Tauro jihar jigawa da General Buhari Yahaya Guru. Salam VOA Hausa, don Allah ku gaya ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi gaggawar ɗaukan mataki a kan cutar kwalara mai laƙuma rayukan jama'a a wasu sassan ƙasar. Sako daga mantar ɗan ma'azu baban Khalifa Jikan Kande da Yusuf Cimbi Niger State da Musa Otu Mubi sai sakon ƙarshe na Rulwani Ibrahim London Uba jihar Adamawa ya ce ya kamata gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta sasanta da 'yan adawa dangane da ƙauracewa zaman taron da suka yi. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Yau Talata babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya tare da sauran shugabannin ƙasashen duniya. A jawabin nasa Mr. Guterres ya kashe shaidin cewa begen ƙasar Koriya ta Arewa na kera makaman nukiliya shine babban kalubalen da duniya take fuskanta a yanzu an san suci ta ƙasar yamma ta yi allah wadai da keta hakin bil'adama da ake yi a jihar rakin da ke yammacin ƙasar inda tarzoma da ake yi ta tilasta wa fiye da musulmin rohingya 400 arcewa zuwa ƙasar bangladesh makwacin yammar a 'yan makonnin da suka shige ita kuma ƙasar india ta ce tana da hujjar koran 'yan gudun hijirar rohingya ɗin daga ƙasarta bisa bayanan sirrin da suka danganta su rohingya ɗin da kuma wasu wata ƙungiyar 'yan yakin sa kai. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyali, uwa, 'yan uwa da abokan arzikin malama Hauwa Ishaku Bello wadda ke da zama a birnin Kano. wadda ta rasu da safiyar yau talata allah ya ji kanta ya kuma ba da haƙurin dangana amen a madadin jimmai ali da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mr patrick ni maryam dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.